shida ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 daidai da ashirin da 27 ga watan julai shekara ta tara. wannan shine kaset na goma sha biyar daga cikin jeran giyar karatuttukan littafin hikbatun min tarih wallafar babban malami a sheikh Usman ibn Muhammadin al-Khamis Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan ba a manta ba kamar yadda muka bayyana cewa daga cikin shimfiɗar da malam ya yi dangane da matsalolin da yake so zai karantar da mu na wannan ainihin wato littafi akwai takaitaccen tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama tun daga haihuwa da kuma takaitacciyar ainihin wato takaitacce ko tataccen bayanai dangane da ainihin wato rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama da da'awar shi da hijirar shi daga ainihin makka zuwa ainihin madina da irin goyon baya da taimako da agaji da muhajirai da ansar suka yi wa addinin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi sa'an nan malam ya ƙara mana wannan tarihi mai muhimmanci na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da bayanin rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda as-sayyida Aisha ta ba da bayani da ainihin bayanai kuma waɗanda duk dai mun karanta su. Waɗannan matsalolin sai muka ce rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama gare mu mu musulmi ta sha bamban da rayuwar duk wani mutum a duniya gaba ɗaya domin annabi ne kaɗai Allah yake ce mana Laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhira wa zakara Allah kafira haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance babban abun kwaikwayo abun koyi gare ku amma kadai wannan koyin yana tabbata ne ga wanda ainihin yake wato yadda da Allah madaukakin sarki da ranar lahira sannan kuma ya zama yana da yawan tunani da kuma yawan nazari game da ainihin tashin alkiyama jama'ar musulmi dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi in kai kwaikwayon shi a cikin wannan abin ba kai kuskure ba sai abin da Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa ba za a kwaikwaye shi a ciki ba abin da ya zama khususiya gare shi ko kuma abin da shi da kanshi ya bayyana cewa wannan abin khususiya ce gare shi a ƙarƙashin wannan malaman tarihin musulunci sai suka ga cewa kenan kowace gaba ta rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama a bar kwaikwayo ce kuma darasi ce don haka sai suka tsaya suka fitar da wasu bincike masu suna fiqhu sira yanzu a ƙarƙashin haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama rayuwar shi hijirar shi da'awar shi goyon baya da muhajirai da ansar suka bayar rashin lafiyar shi yadda ya mu'amalanci matan shi da yadda matan shi suka mu'amalance shi yadda ya mu'amalanci sahabban shi da yadda sahabban shi suka mu'amalance shi yadda ya rasu magana shi ta ƙarshe da ya faɗa sallallahu alaihi wasallama duk wannan abin kwaikwayo ne ko to shine manya-manyan malamai suka rubuta ainihin littattafai kamar yadda muka ji a karatun baya gabana nan littafin fiqh sira ne na addoktor zaid ibn abdulkarim ah, az-zaid wanda yake profesa ne na al-fiqh al-muqaran wato comparative abin nan fiqh jurisprudence bil ma'ahid al-ali lil qada na ainihin wato haya institute babbar makaranta ta alƙalai wadda ainihin wato take ƙasar Riyab da ke can saudi arabia mun ji cewa ainihin wannan malami allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri shi ma da ya zo sai da ya ɗan tsukuro mana kaɗan daga yadda tarihin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi ta fara ko shine ainihin in allah ya so mu ma za mu ainihin wato ci gaba za mu yi wannan karatu ne a hankali babu gaggawa domin wannan shine babban abin da yake shine darasi ga musulmi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya taimake mu a karatuttukan mu da suka wuce mun karanto ainihin wato daga shafi na ɗari shida ko da sittin da ɗaya a inda yace ce al-mabhasul khamis fiqh sira fi hadisati wafatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilmomin da za a ɗiba game da tarihi wato game da tarihin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun karanta wannan wuri ko sannan na karatun ya kai alfawaid al-mustakhraja min qissati wafati al-mustafa ko wato fa'idojin da ake cirewa daga kissar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muka karanta ina jin har mun kai mun gama fa'ida ta farko ko za mu tashi asaniya haka ne fa'ida ta biyu daga cikin fa'idojin da muke samu su zama mana abin darasi abin kwaikwayo a cikin tarihin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fadilatun khasatun ta binti siddiqi radiyallahu anhuma wannan ainihin wato rasuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daidai wannan lokaci daraja mai girma kuma ta musamman ta bayyana ga sayyida Aisha a siddiqa yar siddiq Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda inda makhtara har rasulu sallallahu alaihi wa sallama an yi yumarraba indaha wannan indaha ne a yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi cewa a yi jiya shi a ainihin wato wurinta wannan wurin indaha ne inda makhtara ar-rasul sallallahu alaihi wasallama an yi marraba indaha indaha an gane annabi ya zaɓi cewa ya zauna a wurinta ya yi jiya wannan daraja ce gare ta ta musamman kuma wannan darajar kun ga a yaushe ta bayyana a lokacin rasuwar shi wa kana qabla zalika kafin ya ainihin wato yi wannan zaɓi ya ce ga inda ya fi karkata ga inda ya fi so yas'alu aina ana gadan yakan tambayi cewa to gobe ina nake gobe ina nake isti'jalan li yawmiha saboda ya gaggautu ya zaku ya ainihin kai ga ranar Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa Aisha yarda Allah maɗaukakin sarki kuma ya yardar da zuciyar Aisha game da Allah maɗaukakin sarki mawaƙin Aisha yake faɗi a bisa harshenta kubidan nabiyu wa mata baina tara'ibi fa hasbi bi hadha mafkharan wa kafani wal baitu baiti wal makanu makani eh tace ai an ɗauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya rasu ne yana tallafe a ainihin wato hannayenta kamar yadda uwa take ainihin rungume ɗa ta ce wannan kaɗai ya ishe ni daraja ko da Aisha ba can ba ta da wata daraja ka ƙaddara Allah zai karɓi ran shehin ka a hannun karuwar da tafi kowace lalacewa ran da mu ‘yan izala muka ce shehinka ya mutu a hannun karuwa la'ananniya za mu rikici da kai ko ba za mu rikici ba to kai sai ka ce shehin mu ya rasu a hannun karuwa tsinan ya yar iska lalatacciya An waka ne mu fada jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ya kamata kowa ya fahimci wannan gaba gaba kyakkyawar fahimta zai yi lahaza numfashin annabi na ƙarshe ya fita a hannun matar da ta fi kowa lalacewa wannan maganar sadda ake faɗinta ba a tuna implication ba a tuna menene za ta haifar ba a tuna cewa kaskanci ce da wulakanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jama'a mun fahimci wannan da kyau to shine Aisha ta ce rungume manzon Allah da ta har Allah ya ɗauki numfashin shi na ƙarshe a hannunta wannan kawai ya ishe ta daraja sai kuma ta ce wal baitu baiti a ɗakina na aka rufe shi wannan ma daraja ce ko ba daraja ba daraja ce sai kuma ta ce wal makanu wurin da aka kwantar da shi inda manzon Allah yake kwance har duniya ta tashi makani wurin kwanciya ta ne zai yi wa Allah ya ɗaga gadon Aisha in lalatacciya ce zama ya mai da wannan wuri shine kabarin manzon Allah don haka al'imamu abu zur'a yake cewa 'yan shi'a annabi suka hara amma sai suka ga cewa musulmi ba za su karbi a zagi annabi kai tsaye ba don haka sai suka harbi manzan Allah a kaikaice ne duk wanda yake kusa da manzan Allah sai da suka yi fata-fata da shi ba su raga mishi ba don haka wannan kaɗai daraja ce ga as-sayyida Aisha Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda shi yasa akwai aiki a ahli sunna lallai ne ku rinka tara mutane ku ne musu lacca akan Aisha a ce za a yi lacca menene taken laccan a ce Aisha as-siddiqatu bintu siddiq ayi wannan da turanci ayi ta da Hausa ayi da Yarabanci ayi da Inyamuranci ayi da Nufanci ayi da dukkan yare mutane su san wace ce Aisha dinnan tukuna na fatar an gane wannan na daga cikin darussan da muke ɗiba a cikin nan don haka aisha ta kai aisha ta isa kuma darajarta ta kai Allah ya ƙara mata yarda as-salisa daraja ta uku daga cikin wato darasi na uku daga cikin darussan da muke ɗiba yayin ainihin wato karatu da muka yi a cikin tarihin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qad tadammanat qissatu wafatin nabi sallallahu alaihi wa sallama arba'a fada'il bal khasa'is li abi bakr siddiq radiyallahu anhu tarihin rasuwan manzon Allah da makaranta ya nuna mana wasu darajoji na musamman ga na abubakar Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mushi yarda sai ce kai ba darajoji ba ma ai wasu falaloli wato falaloli ba falaloli ba ma ya ce wasu darajoji na musamman domin ita fabila wani zai iya samun fadala kai ma ka samu irin wannan fadala amma khasisa ko khasisa abu ne da kai kaɗai zaka ka keɓantu da shi in aka ce falala zai yi wane yana da falala iri ka kaza kai ma kana da irin ta. amma aka ce wannan abu khasa laka to ba zai yi wani yana da irin wannan ba abubakar ne siddiq ya samu wasu falaloli sai ma ya ce ba falaloli ba ma darajoji na musamman wanda ba wanda ya samu irinsu a wannan lokaci Allah ya ƙara mishi yarda awwalan darajar farko da abubakar yake bantu da ita wadda ba wanda ya same ta kuma ba wanda zai sake samun ta har duniya ta tashi domin manzo Allah ba zai sake dawa duniya ya mutu ba balle ya sake faɗin irin wannan daraja akan wani ko annar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama khataba fa qala inna Allah khayyara abdan baina ad-dunya wa baina ma indahu Allah madaukakin sarki ya baiwa wani wani bawa zaɓi tsakanin duniya da kuma cewa shi wannan bawa ko ya zaɓi abin da ke wurin Allah wato manzo Allah zo yana magana ne ta yadda yan balaga suke cewa iltifat abin da yake so ya ce shine Allah ya bani zaɓi tsakanin in zauna a duniyan nan ko in tafi wurin shi abin da yake nufi ya faɗi kenan amma sai ta da cewa Allah ya baiwa wani bawa zaɓi ko ya zauna a duniyan nan ko kuma ya tafi ya zauna wurin Allah fakhtara ma indallahi sai shi bawan ya zaɓi ya tafi ya samu abin da ke wurin Allah kun ji wannan hutuba ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi fa baka abubakar sai abubakar ne siddiqu sai ya fashe da kuka radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda yadda kissa ta faru kamar yadda za ku ji takhrijin ta cikin sahihul bukhari ne abu sa'id al-khudri ya ruwaito ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai da lafiya sai ainihin ya zama ba zai iya fitowa masallaci ma da kafa shi ba sai da aka ruko shi haka aka makalo kankanin kafadin shi haka saboda tsananin ciwon kai sai da aka daure shi da wani bakin rawani da aka to aka zaunar da shi akan mimbari sai abubakar siddiq sai ya zauna a ƙasan mimbarin haka khutubar farko da manzon Allah zai sai ya ce Allah ya bai wani bawa zaɓi tsakanin duniya da kuma ya tafi wurin shi shi ko bawan sai ya zaɓi ya tafi wurin shi daga faɗin wannan jumla abubakar ne siddiqu sai ya fashe da kuka qalar rawi ne riwayar wannan hadisi shine sahabi abu sa'idin sai ya ce fa kuntu fi nafsi ma yubhi hadha shaykh me yasa wannan ainihin wato abu sa'idin ya ce a cikin zuciyata sai na ce me yasa wannan dattijo kuka in yakun Allah khayyara abdan bainad duniya wa baina ma indahu fa ma inda Allahi idan Allah ya zan ya bai wani bawa zaɓi tsakanin duniya da kuma ya zaɓi abin da ke wurin shi bawan ya zaɓi abin da ke wurin Allah to me ya haɗa ka da shi da zaka fashe da kuka shi Abu Sa'idin bai gane maganar ba domin Bahaushe ya ce abin da yaro ya hau tudu ya gani abin da babba ya hango yaro ko ya hau tudu ba zai hango shi ba shi yanzu abubakar siddiq yana ƙasa a zaune amma har ya hango mai annabi yake nufi har ya hango wannan bawan shi ne annabi kuma wannan zaɓin annabi aka baiwa kuma annabi ya zaɓi ya bar duniyan nan ya tafi wurin Allah kenan ma'anar haka za mu rabu da annabi kenan abin da ya sa abubakar kuka kenan amma su abu sa'idin ma'ana su waɗannan 'yan islamiyya ne fa ba su ma gane me ake nufi ba a lokacin Shi ne yake ta'aliki da cewa a ah, to in Allah ya bai wani zabi wani bawa zabi shi bawan ya zabi ya tafi wurin shi to me hada ka da shi kai Abubakar da baka yi ta kuka ina ruwanka da wannan bawan ko kun fahimta Fa fakana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama huwal abdu sai abu sa'idin ya ce ashe manzon Allah shi ne bawan wa kana Abubakarin a alamana abubakar di ya fi mu ilimi abubakar di ya fi mu karatu di ya fi mu fahimta wannan hadisi al-imam al-bukhari ya ruwaito shi yanzu wannan daraja ce ga sayyidina abubakar ko ba daraja ba a wannan lokacin ta bayyana cewa su ba su fahimci menene annabi yake nufi ba shi abubakar ya fahimta ɗaya kenan saniyan na biyu kaunuhu sallallahu alaihi wa sallama fi baqiyatil hadith sabiq ga magana da annabi ya faɗi a ƙarashin wancan hadisin da muka karanta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wa inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi abu bakr mutumin da ya fi kowa yi mini alheri game da abota da nayi da shi da dukiyar shi to shine abubakar a nan annabi ya yi furuci da sauran mutane da suka kyautata mishi da abota da dukiya amma wanda annabi ya fi kowa jin daɗin abota da shi shine wa shine abubakar wanda annabi ya fi kowa jin daɗin dukiyar shi shine abubakar sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yayi ta'aliki sakamakon wannan magana yace ولو كنت متخذا khalilan min أمتي لاتخذت أبا بكر da a ce zan ɗauki wani babban aboki daga cikin al'ummata in tafi da shi wurin Allah abin da wannan hadisin yake nufi ba wai abubakar ba abokin annabba ne ba wai abubakar ba khalilin annabba ne amma munasabar a nan ita ce da a ce ana riƙe hannun wani aboki a tafi lahira da shi to da da abubakar za mu tafi ma'anar hadisin kenan kaulan wahidan in ba haka ba dama alkhulla baina rasulillah wa baina abubakar ma'rufa sananniyar aba ce cewa akwai abota da soyayya to me yake nufi da yake cewa da a ce ana kama hannun wani ko ana riƙon wani ko ana ɗaukar wani a matsayin babban aboki to da abubakar na ɗauka abin da yake nufi da za a riƙe hannun wani in za a tafi lahira a tafi tare to yadda na ji daɗin zama da shi a nan duniya na yi burin a lahira ma in kama hannun shi mu tafi tun yanzu sai ce walakin uhuwatul islami sai dai ya ce akwai yan uwantaka ta musulunci tsakanin ni da abubakar me ma'anar wannan maganar ko da na mutu na bar abubakar a duniya abubakar dan uwana ne dan uwa na musulunci wa mawaddatuhu sannan da kuma ƙauna ta musulunci tana nan tsakani na da abubakar ko da ina lahira shi yana duniya a ƙarƙashin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wata doka yace la yubqiyanna fil masjidi babun illa sudda kar a sake a wata kofa a masallacin nan sai an tushe ta illa baba abi bakr sai dai kofa abubakar ita kadai za a kyale wato masallacin annabi sallallahu alaihi sallama yana da kofofi waɗanda aka yi asalin kofofi nashi to da yake masallaci ne ba irin yadda ainihin wato abubuwa suke ba kowa ya zo ya samu ainihin daidai saiti da gidan sai sa gatari sai ya huda kofa da ya fito gidansu ko da ya fito anguwarsu ba sai ya yi kwana ba kawai sai zo sai ya shiga a wannan rana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wata kofa da ke masallacin nan daga cikin kofofin da kowa ya huda to a toshe ta amma a bar kofa Abubakar ne Siddiq wannan daraja yaushe ta bayyana ta bayyana ne lokacin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Abubakar ne Siddiq kenan ni gaba dai salisan na uku daraja daga cikin darajojin abubakarin sadda ta bayyana a lokacin rasuwar ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama hadithu aisha radiyallahu anha qalat lamma marida rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama maradahu ma'ako mata fihi aisha ta ce yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yayi rashin lafiya rashin lafiyar shi ta ajali hadaratis salatu sai sallah ta halarto ma'ana lokacin sallah yi fa'uzina sai aka kira sallah faƙala sai ainihin manzo Allah ya ce muru aba bakrin falyusalli bin nasi da aka kira sallah aka gaya manzo Allah to an kira sallah fa ana jiran ka ka zo kai limanci sai ce ku umarci abubakar ya wa mutane limanci a lokacin ba sayyidina ali a wurin yana nan duk wani sahabi da ka sani da ya kai ya komo daraja shi ta kai yana nan a madina me yasa manzo Allah bai ce ku umarci wane ba zaka ji sallan nan a bar wasa ce zaka ji kalmar ƙarshe da manzo Allah ya furta ita ce as-salatu sala ku lura da sallah ku lura da sallah sannan da ya tashi sai ya sanya Abubakar shine commander in chief na jagorancin sallah a masallacin shi yace ku umarci Abubakar yawa mutane limanci manzon Allah zai wuya danka sallah ta musulmi a hannun abubakar ya ja su sai khalifanci harkar siyasa wadda ita ce tafi sauki ko kun fahimta jama'a daraja ce ga abubakar rabi'an ta hudu hadisu aisha radiyallahu anha har wayo ga hadisin aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala fi ibtida'i marbihi alladhi mata fihi a farko farkon rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ga magana da ya faɗi yace laqad hamamtu haƙiƙa na yunƙura na yi niyya au arattu ko kuma na yi nufin an ursila ila abi bakrin wabnihi in yi aike zuwa ga abubakar da ɗan shi abdurrahman fa'ahuda ko fa'ahida an ya ƙula alƙa'iluna in yi alƙawari cewa ga amana nan na batta a hannun ainihin abubakar siddiq zan faɗi wannan doka ce don kada wasu masu iya magana au ya tamannal mutamannuna ko kuma wasu masu kwaɗayi ko wani buri don kar sa rai a cikin wannan al'amari a farko farkon rashin lafiyar shi ne ku ji ya ce ya himmatu da ya aika zuwa ga abubakar da ɗan shi ya faɗa musu kuma ya yi alkawari ya tabbatar musu da alkawarin don kada wasu masu iya magana ko wasu masu burace-burace ko wasu waɗanda dama suna sa rai su ne za su karɓi shugabancin musulunci su yi kwaɗayi sun maƙultu to sai ni da kaina kuma na ce in ji manzan Allah kenan ma'ana da na himmata in faɗi wannan doka to sai ma na ce to ai in dai har mutanen nan da zan bari muminai ne to ba za su ƙi abubakar ba don haka ba ma sai na sharɗanta ba shine maganar ya aballahu wa yadfa'ul mu'minuna Allah bai yadda da kowa ba mumine kuma za su tunkuɗa kowane ne au yadfa'ullahu wa ya mu'minuna ko kuma Allah yana tunkuɗa kowa bai yadda da kowa ba mumine kuma suna ƙin kowa ba su yadda da kowa ba takadirin me illa ababakrin sai abubakar ma'ana da ya himmata har zai ba da declaration zai faɗi ƙarara sai ya ga cewa yo ai tun da mutanen nan muminai ne to ba za su yarda da kowa ba sai sai abubakar kowa aka kawo musu za su tunkuɗe shi Allah ma bai yarda da kowa ba Allah zai tura kowa abubakar kaɗai zai tabbatar shin wannan magana ta manzon Allah ta tabbata ko ba ta tabbata ba muminai sun yarda da abubakar ko ba su yarda da abubakar ba Allah ya tunkuɗa kowa ya tabbatar da abubakar ko bai yi ba wannan ita ce magana malam ya ce hadhihi jumlatun min khasa'is abi bakr siddiq radiyallahu ta'ala anhu allati waqa'at ma'a maradihi wallati kanat bi masabati al-isharat al-mutatabi'a li ahqiyati abi bakr siddiq fil khilafati min ba'dihi yace wannan jimilla ce tattaruwar darajoji ne na musamman ga sayyidina abi bakrin waɗanda duk waɗannan darajoji sun faru ne ga abubakar a daidai lokacin rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallati kanat bi masabatil isharatil mutatabi'a waɗanda waɗannan darajoji a matsayin nuni ne ɗaya bayan ɗaya li ahqiyati abi bakr waɗanda ke nuna cancantar abi bakr ne siddiq fil khilafati min ba'adihi cewa abubakar shi ya dace zama khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk mai hankali in ya ji ire-iren waɗannan maganganu ko da a da can annabi bai taɓa wasu maganganu ba kun fahimci wannan da kyau ko da bai taɓa wasu maganganu ba sai ainihin addab da zai rasu da ya rinka waɗannan maganganu waɗannan kawai sun isa su faɗakar su kuma ainihin nunar ga dukkan mai ilimi da hankali da natsuwa da adalci akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ishara ne zuwa gawa zuwa ga abubakar domin duk mutumin da ka amince mishi akan addini sai akan harkar jagoranci ce ba za ka amince mishi ba dole ka amince mishi jama'ar musulmi kun ji wannan arrabi'a fiqhu ko ilimi na hudu daga cikin ilmomin da muke ɗiba a wannan ainihin wato hali al-ahadithu sabiqa kama fiha takrimun li abi bakr as-siddiq fa fiha manhajun yadulluna alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama hadisan can da suka gabata waɗanda ke bayyana darajojin abubakar na musamman ko ai suna nuna girmama abubakar ko ba sa girmamawa suna nuna girmamawa to akwai kuma wani abu da ake karantar da mu kun san wannan abu sai malam ya ce Fasiha manhajun waɗannan hadisai a cikinsu akwai tafarki ya dulluna alaihin rasul akwai wata tsari akwai wata hikima akwai wani ilimi da manzon Allah yake nuna mana wanne ne wa huwa al-iqraru bil fadli li ahlihi shine ikrari ka fito ka furta daraja ga duk wanda yake da daraja kar ka zama mahassadi in Allah ya sa wane yana da daraja wane yana da minna a kanka ko so ɗaya wane ya biya maka kuɗin makaranta a rayuwa ko so ɗaya wane ya taɓa maka wani alheri ka zama butulu Karka zama kaza kika goge wannan hadisin sai mun zo karatun sahihul bukhari za ku ji shi da cikakkiyar riwaya shi abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mutumin da na fi kowa jin daɗin abota da shi da surukuntaka da shi da kuma me ya ce da kuma dukiyar shi ya ce shi ne abubakar haka riwayar ta zo da bayyana waɗannan abubuwa guda uku surukuntaka tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da abubakar ya ta faru suna zaune ne suna hira sai ce mini sai ce mishi auren mini da yarka mana aisha sai ce ah yo ai yata yarka ce dan kai dan uwana ne manzo Allah ya ce gaskiya ne ni dan uwanka ne a musulunci amma ba dan uwa ne na jini ba ma'ana ya halatta aure yarka sai ce to tunda haka ne na auren maka da ita abubakar bai ce zai je ya samu wata yaya ta kwarin kaza ba zai je akwai wata inna a gari kwana ka duk abubakar nan take ce ya bashi za ka iya haka sai ka je ka yi shawara da dattawa na gangare kaza dattawa na kwana kaza na tudu kaza na anguwa nan take abubakar na ɗaya na biyu suhuba lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya ainihin faɗi saƙonni aka kafirce aka duk abin da za a yi abubakar da annabi ya same shi suna zaune don dama abokai ne tun suna yara sai ce tun da muke da kai na taɓa maka ƙarya ya ce a'a in na ce maka ni manzon Allah ne Allah ya aiko ni za ka yadda ku duba jama'a za ka yadda sai ce ai ma na yadda ka duba irin wannan abotar shine malaman fiqhu na tsoro fa zaka ji in suna wa'azi suna cewa in har abotar ku ta yau ma bata kai irin ta Abubakar da Annabi ba to ba abota bace to kafin ku ta kai ai lalle da wahala ka duba irin wannan imani na Abubakar fa zaka yadda sai ce ai ma na yadda da aka je tsegumi ya tsegumi an yi isra'i da mi'raji aka dawo aka ce to gashi gashi gashi mutane suka ta karyatawa sai aka kewaya aka ce to abubakar aje a samu abubakar aji mai zai ce shi ya ce komai aka ce mutumin nashi yayi zai yarda aka ce to yau fa mutumin naka ga baruta da yi daren jiya fa yace ya je har sama ta bakwai da daddare kuma wai ya je har birnin kudus wai har yana ba da labarin fatakenmu da 'yan kasuwarmu a hanya yanzu kai abubakar za ka yadda da wannan sai ya ce ai na yadda waɗannan irin suhuba dukiya kuma fa abubakar dukiyar shi ya ɗibo kaco kam abin da bahaushe yake kira ɗaka da waje bai yi ƙwanja ba ya bar wasu a banki kaza wanda ba a sani ba ba da sunan shi ba duka ya kwaso gaba ɗaya da aka tashi za a yi hijira ya ce Allah ya umarce ni in yi hijira daga makka in tafi madina kalmar farko sai ya ce as batu ya rasulallah zan bi ka ya manzon Allah sai manzo Allah ya ce ya yadda sai ya ce to ya ɗauki nauyin tafiya da abincin da za a ci da abin hawan da za a hau da duk wani abu wane ne zai nuna musu hanya wane ne zai musu kaza yace duk ya ɗauki nauyi wannan ita ce suhuba din waɗannan abubuwan alheri ne ko ba alheri ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karimi ne manzon Allah ba butulu bane don haka da ya zo rasuwa kada ya mutu ma bai faɗi wannan magana ba ya ce a ɗauko shi a kawo shi mimbari da ya zo kan mimbarin waɗannan maganganun kaɗai ya faɗa ne ake so duk yadda Allah ya ɗaukaka darajarka in akwai wani da ya maka minna a rayuwa ka faɗa ka ce wane ya yi mini minna ya yi mini daraja ya yi mini alheri wane mai gidana ne baka faɗi ban ka faɗa haka darajarka ka ce ta ɗaukaka don ka zama mai adalci manzo Allah yana cikin kuncin talauci da wahala da kuncin matsatsi da suka saka shi a maka wani dattijo ya lallabo ya ce mutanen nan sun kuntata maka ba su so ka rayu kawo wasu kuɗi mana in zuba ina yin harkokin dabbobi da sauransu ina kawo maka riba kana ci a ɓoye ka a rufe wannan mutum masoyi ne ko ba masoyi ba masoyi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran nan kuwa da manzon Allah ya karfi har ya kai ga ya kama mutanen maka ya kar saba'in ya kama saba'in ya ɗaure yanzu Allah da ya dube su wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai ya ce wallahi da wani na da rai in ya ce in saki waɗannan mutane da gudu zan sake su sai da ya tuno wancan dattijo to haka ake so abin da wannan darasin yake nuna mana kenan kar ka sake wani ya maka alheri don wata ranka ya ɓaci ko kuma kana ga yau ka zama gwamna ko ka zama minista ka yi butulu sai ka ce a wane shi ya fara ba da kuɗin da aka buga fosta ta wane shi ya biya min kuɗin sadaki wane mai gidana ne kuma ka yi ishada ka faɗa kowa ya ji dukka tara 'yan jaridun duniya nan duk 'yan jaridu ne su anas su abu sa'idin duk sun kafa kayan iban labarai su ne suka zo suka ba duniya labari annabi ya yi wannan public announcement ya faɗi darajarwa darajar abubakar haka ake so ka zama annabi mutumin kirki ne sallallahu alaihi wasallam wa zakara wa zikru ahlil ihsan malam kuma yace wannan yana koyar da mu ambatan mutanen kirki duk wanda ya kirki a faɗa jama'a wal khairi da kuma mutanen alkhairi bima yastahiqunahu a faɗe su da darajojin da suka cancanta ba kamfen bane jama'a ba ƙarya ba ce daidai ne min al daga ainihin furuci da za a yi lahum da ainihin wannan abu da suka yi bisani ilhassan saboda kyakkyawan aiki da suka yi a yi furuci da kyakkyawan aikin da suka yi jama'a me yasa da na fahimci cewa matasa ne galibi suke taruwa a majalisina so da dama na kan ɗibo musu wasu tarihi na alkhairai da su haruna ɗanja suka yi mana a garin nan mu ahalin sunna yanzu kowa yana ganin kowace kwana masallacin juma'a ne ko yana ganin to ai me dan an ba mu masallacin juma'a wata tsiya ce ina mun samu lokacin da duk zariya ahli sunna ba su da masallacin juma'a duk zariya sannan duk zariya an ki asaiwa da ahli sunna fili daya su yi masallacin juma'a duk zariya duk kudin su ina muke zuwa sallah cikin barikin soja akwai wani limami soja dan uwan sarkin Kano ne Ado Bayero shi ne limamin karshe na ahli sunna a cikin jaji ya rasu Allah ya gafarta mishi shi kadai ne limamin ahli sunna duk zariya kakab ba masallacin ahli sunna su haruna ɗanjin suna da kuɗi an ce ba za a siyan musu da fili ba saboda izala za su yi wa masallaci ma'ana da kuɗin ku an ki siyar muku me ya faru wannan kwazazzabo ne a bayan gidan shi na ce kwazazzabo ba za ka gane ba mugun rami ma'ana jahannaman duniya in aka jefa ka mutuwa ba ka yi kifofi yake da su haruna dan jayis ya tsaye da su gaba ɗaya su daina aiki duk zare ya ce su ta ɗibo marmara suna zubawa a wuri sai da aka cike wurin ya zama yadda yake rami ne da na tuna ina yaro na meka jiri nake gani mugun rami ne miliyan nawa aka cike ramin tukuna kafin a fara masallacin to in ba a nuna wa matasa wannan tarihin ba yanzu in wani zo sai ce a ah, yo ya yi masallacin juma'a eh, me yayi duk zariyar mu ahli sunna ba masallacin juma'an da ya kai wannan daraja idan mu kuma ba za a yi masallacin da zai kai daraja ba saboda masallaci ne mai tarihi sannan sallar idi ta gagara duk zariya ahli sunna ba su da inda za su yi sallar idi aka waɗannan yan bid'a ku ban mu da su kawai mun san abin da suka yi mana <laughs> ina fata suka takura suka hana ko'ina shine yana da fili a industrial area shi haruna danja yana da fili a inda ya fi ko'ina tsada a zaria shine wannan kikaji da kake gani wannan wurin inda ake sallar idi ko tafi ko ina daraja a zaria har fada ka ce mi na fada duk zariya ba inda ta kai wannan wuraren don wuraren masana'antu ake yi nan ake kera mitar wutar lantarki ya ɗibi wannan makeken fili ya ce gashi nan aje don haka yanzu don wani ya ɗauki filin idi ya bamu eh, muna da kuɗin da za mu siya kuma za a siyar mana yanzu ba matsala amma a wannan lokacin ku ji tarihin da aka gina masallacin nan kenan to ire-iren waɗannan mutanen daidai ne a yi shuru a bar 'yan baya ba su san su ba lallai a faɗa wa 'yan baya don su shi musu albarka su gode musu su yi musu addu'a sannan kuma fa su yi kwaikwayensu ina fata an gane Alkhamisa sannan sai ainihin wato fiƙihu na biyar daga cikin fiƙihun da muke ɗiba a nan fi ƙissati ba'si ko أسامة ta زيد بن Ibn Harisa. الله عنهما maula مولى Maula Ibn Maula. yace daraja ainihin wato fiqhu na biyar da muke ɗiba tarihin nan na aikawa da Usama dan Zaid dan Harisa aka aika shi a matsayin shugaban tawagar yaƙi Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifin shi mana ya ce wa huwa maula ibn maula bawa ne bararre dan bawa bararre shi bararren bawa ne baban shi bararren bawa ne la yasilu umruhu 20 sana shekarar shi bata kai ashirin ba a lokacin wa ma'a zalika amma tare da haka falar shigar ba a dubi kankancin shi ba walar riq ba a dubi asalin shi bawa bane alqadim da daddan bawa bane mana an rasul sallallahu alaihi wa sallama an yaj'alahu amiran ko min an yaj'alahu amiran manzo Allah bai dubi cewa yaro ne karami ba bai dubi cewa bawa ne dan bawa ba ko sai manzo Allah ya nada shi ya zama me ya zama shugaba ala ammati sahaba ga baki ɗayan sahabbai fihim min kibarihim daga cikin waɗannan sahabbai akwai manya-manya daga ciki zaka ji kamar Umar wa fihim al akwai quraishawa ma waɗanda suka fi kowa salsala daraja a cikin larabawa bal fiha man huwa afdalu min usama a cikin tawagan ma akwai wanda ya fi usama daraja kal faruq a ainihin sayyidina umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda fi ghazwatin aka tafi wani yaƙi usama ya shugabanci wannan yaƙi manzo Allah ya naɗa shi muhimma mai muhimmanci ba'ida mai nisa ba'idatul mada mai matukar nisa wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yadulluna hadha ala anna tilka sifa wannan yana nuna mana wannan sifa ta cewa karami yaro bararren bawa eh la ta hutu min qadri shakhsi fil islam ba ta zubar da darajar mutum a musulunci me wannan yake nunawa ku duba yaro ne bai kai shekara ashirin ba dama yakin da aka je an tafi yaki ne kasar italy kasar italiya aka je aka kashe da baban shi zaidu dan harisa da abdullahi ibn rawaha da ja'far ibn abi talib to da aka tashi za a tafi yakin ɗauko fansa dab da ƙarshen rasuwa annabi sai ya ce to usama kai ne za ka zama kwamandan yakin shekarar shi nawa shekarar shi bata kai ashirin ba sannan dubi asalin baban shi bawa ne bararre shi ma bawa ne bararre wannan yake nuna mana ashe ƙuruciya da kasantuwar wane bararren bawa ne ba ta rage darajar shi a musulunci wallahu subhanahu wa ta'ala ya ƙulu Allah mai albarka da ɗaukaka Allah mai tsarki da ɗaukaka cewa yake ya ayyuhan nasu ya ku jama'a inna ku min zakarin wa unsa mu muka halicce ku daga ainihin wato namiji da mace wato asalinku namiji da mace aka halitta shine Adamu da Hawwa'u waja'alnakum shu'uban sannan sai muka sanya ku yanki yanki wani yana gabas wani yana yamma wani yana kaza wani yana kaza wa qaba'ila sannan kuka zama kabilu kabilu yare daban-daban lita'arafu an yi haka ne dan ku fahimci junan ku in kaga dan kasa ku ka gane in kaga dan garin ku ka gane ba wai kawai dan kabilanci ba inna akramakum indallahi atqakum mafi daraja a wurin Allah daga cikin ku shine wanda yafi tsoron Allah wannan yake nuna mana jama'a idan kuka tashi za ku yi abu kar ku dubi cewa wane yaro ne a'a ya cancanta ku sa shi kar ku dubi cewa a yo ai wane ba yaran mu bane ai wane bararren bawa ne ai wane da kaza ne wanda ya karanta Nigerian history ya karanta the history of Jaja of Apobo the history of Jaja of Apobo bawa ne aka shigo da shi ƙauye amma kafin wani lokaci ya waye gari ya zama shine sarkin garin saboda me saboda jarumta da dacewa yana da qualities siffofi na shugabanci sai suka ga cewa shi ya dace sai suka naɗa shi haka ne ko ba haka ba haka al'amarin yake Allah ya taimake mu as-sadisa darasi na shida daga cikin darussan da muke ɗiba sakam to menene wannan yake nuna mana wancan abu da muka makarantawa annabi ya naɗa usama ne dab da zai rasu kuma ya rasu ba a tafi yakin ba lokacin da abubakar ya hau khalifanci sai aka fara kawo cewa wannan yaro ne karami sannan kuma dubi fa bararren bawa ne abubakar ya ce ai ban isan canza abin da manzon Allah ya riga ya kulla ba ma'ana manzon Allah ya fi ni ya fi ni yayi kaza yayi kaza ya nada wani to wani din nan haka haka abubakar ya zartar haka kuma aka yi din as-sadisa na ainihin wato shida na akhudhu aidan min hadha al-mawqif fadlu usama ibn zaidin radiyallahu ta'ala anhuma a wannan matsayin to kuma zamu kara ƙara gane darajar sayyidina usama dan zaid Allah ya ƙara mishi yarda حيث اختاره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم yayin da manzon Allah ya zaɓe shi ka'idan li hadhal jaishi cewa ya zama jagoran wannan rindina wannan yana nuna darajar shi ko ba ya nuna darajar shi yana nuna daraja shi wa hiya tazkiyatun azimatun yace wannan tsarkakewa ce mai girma wato wannan mukami ne mai girma minar rasuli sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah ya bashi wa huwa al-hibbu ibn al-hibb dama shi usama masoyi ne dan masoyi abin so ne dan abin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa an walidihi haka kuma ainihin wato ko wannan daraja ce gawa ga ainihin mahaifin shi وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم anhu wa an abihi bari ku ji darajar da manzon Allah ya faɗi game da Usama da shi da ainihin mahaifin shi Zaidu annabi ya ce wa in kana lilimarati. la khaliqan lil imarati lallai ya cancanci yayi shugabanci wa'inkana in kana la min ahabbin nasi ilayya kuma lallai yana daga cikin mutanen da na fi so wa inna hadha lamin ahabbin nasi ko ilayya ba'dahu manzon Allah ya ce game da Zaidu dan Harisa lallai Zaidu ya bace da yayi shugabanci baban Usama kenan sai kuma ya ce lallai Zaidu yana daga cikin mutanen da na fi so sai kuma ya ce wa inna hadha haka kuma wannan wa kenan sai ya nuna dan lamin lamin ahabbin nasi ilayya ba'dahu yana daga cikin mutanen da na fi so a bayan baban shi a bayan wa a bayan zaid to usama yana daga cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake so jama'a waɗannan hadisai dukkan su suna nan cikin sahihul bukhari as-sabi'a na bakwai wato fiqhu ko darasi ko ilimi na bakwai daga cikin ilmomin da ainihin muke iya cirowa a cikin wannan ainihin kissa ta rasuwar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ikhtilafi sahabati min bayni yadayi rasul sallallahu alaihi wa sallama sabanin da sahabbai suke a gaban manzon Allah a lokacin wa huwa maridun yana rashin lafiya wa qad qala lahum a lokacin da yace musu halummu aktubu lakum kitaban ku zo rubuta muku wani littafi wata takarda la tudillu ba'dahu la tudillu ba'dahu wadda ba za ku bace ba bayan na rubuta muku wannan takarda fahtalafu fi zalika sai suka saba wasu suka ce a kawo takarda a bashi wasu suka ce kada a kawo a bashi janta ne da bugun zazzabi ya mishi tsanani فقال Nabiyu sallallahu alaihi wasallama da hayaniya da ɗaga murya ta yawa gashi yana da rashin lafiya sai ce qumu anni ku tashi ku bani wuri wannan abin ya faru ranar alhamis ne shi yasa ake cewa wannan musamman shi'a sun fi kiran wannan ƙabiyar raziyatul khamis kaskancin ranar alhamis kaskancin ranar alhamis wai kaskanci ne ya samu musulmi a wannan rana dan abdullahi dan abbas ya tafi yana cewa kaskanci ya tabbata kaskanci a ce an hana manzon Allah ya rubuta takaddar da yake so ya rubuta to shine sai suka sa wannan rana raziyatul khamisi kaskancin da ya samu musulmi ranar alhamis wai sai suka ce umar yana sane da cewa annabi zai rubuta takarda ne ta wasiya zuwa gawa zuwa ga aliyu dan haka umar ya sauri ya babbake ya ce manzon Allah bugun zazzabi da jante da kaza da kaza shine sai manzon Allah ya ce ku tashi ku tafi na'am tare da cewa mun karanta sharhin asalin wannan hadisin a cikin fatul bari cikin karatun mun ba manta ba amma yanzu da ike wani muhalli ne na mu warware wata matsala shine annabi ya rayu ya samu sauƙi bayan wannan ranar alhamis ko bai samu sauƙi ba ya samu sauƙi domin wannan abin ya faru ranar alhamis annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koma ya watsake ranar juma'a lallai ilalla a waɗannan kwanaki uku tsakanin jum alhamis kafin litinin da ya rasu akwai lafiyayyun kwana uku waɗanda a lokacin ya dawo cikin hayyacin shi ai da sai ya rubuta ashe rashin rubuta wannan takarda da bai yi ba a waɗannan ranaku dalili ne da ke nuna rubutun wannan takarda ba lallai ba ne abu na ɗaya kenan wannan kuma ke fahimtar da kai cewa bugun zazzabi da zafin jante ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a kawo mishi wannan ba don haka ba da ya watsake da sai ce a kawo mishi sallallahu alaihi wasallama na biyu malamai baki ɗaya kamar yadda ibnu hajirin ya faɗi cikin fatul bari suka ce da rubutun ma zai yi zai rubuta waccan magana ce ta baya wadda aka yi wace magana ce ita ce wadda ya faɗa a farko farkon rashin lafiyar shi cewa Allah bai yadda ba mumene ma ba za su so kowa ba bayan abubakar aka ce da ita zai rubuta tunda ya riga ya faɗe ta yaya kuma zai zo a rubuce saɓa ta Kuma zan Allah kuma zai ta ƙiya ne wa yake tsoro Allah ya kiyaye malam yace na akhudu ababa ziyaratal maridi to a cikin wannan abin za mu ɗauki ladubba na ziyarar mara lafiya ya ibn hajar rahimahullahu ta'ala ibn hajirin Allah maɗaukakin sarki ya ji shi ya ce wa yu'khadhu min hadha hadisi annal al-adaba fil iyadati alla yutina aidu inda al-maridi hatta yatjarra wannan darasin daga cikin abin da ke nuna mana shine akwai ladabin da ake so ka lura da shi in ka je gaida mara lafiya kar ka tsawaita don kar ka gundure shi mara lafiya in ka je ka same shi ka gaishe shi kai mishi addu'o'i ka dan siyo mai lemo ne tanjirin ne ka dan kawo mishi wani alheri ne sai ka gabatar sai ka tashi kar ka tsawaita dan yana cikin wani hali mai yiwa bai san hayaniya ko bai san mutane a wurin shi ina fatar an gane sannan wa Allah ya takallama indahu bima yuz'ijuhu kar kuma ka faɗi wata magana wadda za ta rikita shi kar ka ce wai wani e eh, a a a ciwon kai e to Allah ya kiyaye mutum uku jiya muka rufe a garin nan suna annoba ciwon kai to kar ka faɗi haka <laughs> ina fata an gane a duk wata magana da za ta tayar mishi da hankali kar ka faɗa mishi Allah ya kyauta na'am as-samina mas'ala da za mu fahimta ta takwas التحذير من الدنيا الله أكبر من زن الله صلى الله عليه وسلم يا يقطع جمد شغلتوا دا دنيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتكين حديثي سودا داما يكن إن الدنيا حلوة خضرة duniya zaƙi ne da ita a baki a ido kuma fa koriya ce shar zaka ji duk abu mai zaƙi yana da daɗin ci duk abin da yake kore yana da daɗin gani to haka ya kwatanta duniya sai ce amma Allah zai naɗa ku duk abin da kuke nema a ciki ya gaya za ku aikata sannan dubi hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams duniyan nan sai ta gama daukan ado gaba daya ka gyara gidanka ka sa tiles ka sa komai seven point agenda ta haɗu komi ga wutan lantarki ga lafiya ga komai Allah ya sai al'amarin mu ya zo mata ko da daddare ko da rana sai a kwantsa mai ta sai ya zama ba sauran matsala <laughs> eh, wani malami ne littafi ya ce mishi the end of democracy ce ƙarshen demokuraɗiyya shine duk abin da ya gama kaiwa sama to kauce zai ruguzo kenan ina fata an gane the very day the seven point agenda ta cika a ranar za ta ruguzo shine ga wuta ga ruwa ga lafiya ga noma ga titi ga security ga komai to a ha amruna lailan au nahara ha hasidan ka allam tagna bil ams Allah kiyaye malai yake cewa to tsoratarwa game da duniya jama'a ayi taka tsantsan da duniya wal munafasatu alaiha da kuma jayayya akan duniya تلك التي يخشى علينا الرسول صلى الله عليه وسلم المنافسة فيها فتهلكنا كما هلك من قبلنا ita ce dai duniyar nan da manzon Allah yake je mana tsoro kar mu jayayya mu rikici game da ita sai ta hallaka mu kamar yadda ta hallaka mutanen da mutanen da suka zo kafin mu duniya ce ta hallaka su ku dubi samudawa me suke cewa man ashaddu minna quwwa sun manta da Allah suke cewa man ashaddu minna quwwa sai Allah ya hallaka su wa kanu yanhituna min aljibali buyutan farihin jama'a mun fahimci wannan da kyau idan kun fahimci wannan maganar da kyau abinda wannan maganar take nufi jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai dauki duniya a bakin komi ba sadda ka dauki abu da wani matsayi shi yake ja maka kake me kake jayayya ba ku ganin yan siyasa yanzu kashe junansu suke yi asiri suke tsafi suke saboda mai saboda sun ɗauki wannan kujerar a bakin wani abu kuma manzo Allah bai ɗauki duniya a bakin komai ba sayyidina Umar ya taɓa zuwa ya samu manzo Allah da rana yana kwance akan tabarma karauni tabarma keso annabi ya kwanta duk ta fito mai a jika rudu rudu sayyidina Umar ya tsaya ya ce ya manzo Allah yanzu kai kenan rayuwarka haka duk darajarka kana wannan halin ga kisra ga kaisar ga wane ne a rum suna jin daɗi kaza kaza sai manzo Allah ya ce baka yadda su ci duniya mu kuma mu ci lahira ba manzo Allah ya faɗa Umar Umar ya ce na yadda ya ce haka abin yake su more a nan su ɗana a nan mu kuma mu muke da dindindin a can sallallahu alaihi wa alihi wasallam ولذلك ينبغي أن تبقى هذه الوصية في التحذير من الدنيا a ayunina ya kamata wannan ainihin wasiya ta tsoratarwa game da duniya ta zama me ta zama koyaushe a ban luranmu ita ce ma'anan nusba a yunina rafikhatan fi azhanina sannan ta zama ta yi zurfi ta samu zama a cikin tunaninmu tilkal wasiya min rasuli sallallahu alaihi wasallama wannan wasiya daga manzon Allah take ko ar-ra'ufur rahim manzon Allah mai tausasawa ne manzon Allah mai tausayi ne allazi la yantiqu anil hawa wanda baya magana son zuciya sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina raufur Allah ya aiko manzon Allah mai tausayi ne ra'ufur rahim mai tausayi ne mai tausasawa ne manzo Allah bai taɓa wani declaration na seven point agenda ba tuni ake maganin matsalolin ba a wani jiran sai an yi budget sai an kaza matsala tayi matsala ba security manzo Allah ƙara ya ji a Madina da ya tashi dokin tsirara ya ɗauko dokin ma'ana ba sirdi ba linzani haka ya kama dokin ya tsalle ya hau kowa na bacci maza suka fito a guje sai suka ga manzo Allah har ya dawo daga idda aka ji karan yana cewa ku koma ka ku tsorata an gama muku da abu ma'ana wannan shine ma'ana chief security officer of the state shine kai da kanka ka shiga gaba kai maganin matsala ba wai ka zauna a lungu kana daukar security report ta waya ba nan kana dankana dambun nama nan kana shan juice ina manzo Allah da kanshi aka ce dokin tsirara ya fita da shi ya je maganin abu bai yiwa a ce an zauna jama'a babu aminci a ƙasa kuma ba abin da zai biyo baya me wannan magana take nunawa dukkan shugaba duk wanda yake da shugabanci dole ne ya zama yana tausayin jama'a tausayin jama'a kuma ba zai yiwu ba ka zauna a ɗaki kawai ana bugo maka waya kai da kanka za ka rinka shiga lunguna sarki abdallah wannan na yanzu akwai lokacin da ya shiga anguwar da malam usaimin yake ya je ga babban malami irin wannan gidan shi gidan ƙasa ne gidan ƙasa ne irin gidajen makka na da sannan gaban gidan ɗalibai ga sunan sun zo daga ko ina a duniya a waje suke kwana Ya ce ban taɓa zaton cewa haka kake wannan rayuwar ba malam sakamakon wannan ziyarar da sarkin ya kai fa aka kwashe malamin da shi da jama'a anguwa aka zuba su a wani estate aka rushe anguwar aka sake ta haka ake son shugaba kar ka zauna wai a zo abu ya faru a ce maka ranka ya daɗe wasu yan iska ne ya za a ce maka wasu yan iska ne ka zo ka gani mana waɗannan da aka ce maka yan iska ne su ne za su yawon saka zaɓe su ne za su yawon kaza don me za ka zauna an yi kaza sai a ce maka ai wasu yan iska ne ai ranka yi daɗe ba abin da ya faru an kashe mutane wani an tsinke mishi kafa ka ce wai ba abin da ya faru don haka gwamnoni kun ji ciyamomi councillors 'yan majalisa 'yan wane ne 'yan wane ne shugaban ƙasa rahotanni da SSS suke ba ku akwai munafunci a ciki suna ba ku rahoton kadai wane ya yi zagi wane ya zage ku wane ya tsine muku ba su taba kai labarin cewa gaba kaza ta rubuta ba wuri kaza ba wutan lantarki yau wata biyu ana amai da gudawa anguwa kaza a sai a zauna sai a turo ni fakaitaccen dan jarida sai je kawai sai ba da labari ya ce ranka dade ba wani amai da gudawa bane wani yaro ne kawai ya rasa anguwar shikenan ka zo da kanka ka ga me yake faruwa abinda wannan darussan ke nuna mana kenan manzon Allah mai tausayi ne ya je gidan wannan tsohuwa ya shiga wurin wannan tsoho ya je wurin wannan ya je wurin wannan ya dubi yanayi sayyidina Umar da kanshi yake kewaye Madina tsono muna kawo kissan nan yafi a kirga amma fa'ida ce da ita musamman ga shugabannin yau sayyidina Umar shugaba ne fa na duniya ba wai na ƙasa irin Najeriya ba ƙauye duk duniya tana ƙarƙashin mulkin shi amma sayyidina Umar yawo yake yi sai ya ɗauki mutum guda sai ce ɗan tsaya a wannan kwana sai Umar ya kewaya ya kewaya ya kewaya ya kewaya nan ne fa ji wata tana cewa Allah ya isa tsakanina da Umar yanzu da ciyaman ɗin Zaria local government zai shiga cikin Zaria tun daga anguwa albarkawa da alfadarai da anguwa alkali mutum nawa zai ji suna tsine mishi albarka da na sabon garin zare zai shiga daurawa da muciya da cikaji da ina ne mutum nawa zai ji suna tsine mishi albarka sawa zai a kama su ba sawa ake a kama su ba is injustice yunwa ta karkari mutum ko rashin wuta zafi ya dame shi ya buɗe baki ya ce Allah ya tsine wa shugaban ƙasa sai ka ce uzu billahi sai ka ɗauki adireshin gidan gari na wayewa sai ka zo gidan sai a kira shi bawan Allah lafiya jiya an ji kana tsinewa shugaban kasa sayyidina Umar abin da yake nan jin yayi tana cewa Allah ya tsinewa Umar albarka ba a turo operation yaƙi ko operation flush out ko operation aradu su zo su sauka mata da aradu ba me aka yi sayyidina Umar da kanshi ya kwankwasa mata kofa bata ma san shi bane ta buɗe baiwar Allah lafiya kike tsinewa wa Umar tace Allah ya tsinewa Umar yace saurara ya aka yi tace dubi 'ya'ya an tura ubansu yaƙi an je an kashe shi ga sunan yanzu sun zo yunwa suke ji kuka suke na ɗora wuta na sa ruwa ne sun ki bacci Allah ya tsine Umar tana ƙara tsine Umar sai Umar ya tsaida ita bata ma san shi bane me yayi sai tafi state house villa government house first lady tana can bacci take a air conditioning system ta runguma yadda bi sai ce tashi ba bacci first lady a ta yi wani gwaggwaro ne ta sa aka cire shi sai naɗa mata gammo sai ɗoro mata mai tukunya kaga ko first lady ta ɗauki tukunya ai magana ta ƙare kuma da first lady aka ɗora mata tukunya shi kuma ya ɗauki buhun gari Mr. President Umar Ibn Khattab ya je aka ɗora tuwo da miya mata sun fi iya miya ko sai ce ita ce handling tukunyan miya shi kuma fa tuwo yana da sauƙi ai nan da nan shi yake tuka tuwo na umar fa mr president saboda ne ba security report ya tsaya ya karba ba shi da kanshi ya je ya ji mace ta ci tuwo ta koshi da ita da 'ya'yanta tana shiwa wannan mutumin albarka tana zunduma umar zagi yana cewa ke shiru <laughs> eh, ta ga mutumin kirki ko amma umar fa tana ganin mutumin banza ne yace ke din gari ya waye ki je fada Umar ta ce me zai kai ni fada shi ki je daure ki je da ta je sai ta ga wannan mutumi ne da take kaza kaza a gaban shi ashe shi ne Umar din za ta salati ta ji tsoro wato ta shiga uku kenan sai ce a baki laifi ba baki laifi ba daga lokacin ne sayyidina Umar a cikin abin da ake cirewa na rabanu sayyidina Umar was the first person shine mutumin farko da ya fitar da ma'aikatar tattara haraji hadisi yana cikin sahihul bukhari da ainihin jangali da menene da menene da gwargwada yadda bukata take naka tara me ake da kuɗin ba zuwa ake kan tebur fa a kasa a cinye ba talakawa ake duba wance mijinta ya mutu Wani an basu da marayu su wani gidansu ya rushe ubansu ya rasu wannan abubuwan ake musu ake kyautata musu shine daga wannan lokacin na Umar yace ai duk wani yaro ma ko mai uba ne to a fitar da allowance za a rinka bashi kawai duk wata sakamakon me sakamakon Umar ya je da kanshi ko da ya tsaya fa mafi yawancin masu wakiltar masu mulki ba sa gaya musu gaskiya jama'a ta zuwa ce ranka ya daɗe jama'a suna tare da mu ƙarya ne ba wanda yake tare da kai ba kowa ya alƙawarin ba zai saka maka ƙuri'a ba don yana shan wahala zo ka ji abin da zai ce ya ɗura maka zagi wani ya ci kwalakka sai ka je ka rubuta duk abin da aka yi amma wai sai su ce wai ba haka za a yi ba a rabu da su kawai yan iska ne a je a tura a harbe su lakumul mulkul yawma zahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana yau ku kuke da mulki randa azaba Allah ta zo kuma fa so da haka masu mulki kun ji ku zama masu rahma masu tausayi amma ku rinka yawo yanzu ciyaman na zariya lokal gamman ya rinka fitowa da daddare ya shiga burtu ya sanya kayan da san ba za a taba tunanin shi bane yana yawo ya zauna nan ya shati ya zauna nan ya ci gyada a wurin cikin mutane ji me suke cewa nan zai ji wani ya kuntsuma uwar shi zagi sai ya daure a zuci ne in ya ji da kanshi zai fi gyara amma yaushe yaron shi zai ji an zagi uwar ciyaman ya zo ya gaya mai zai ce ranka ya daɗe yau wani a wurin teburin shan shayi ya zagi uwarka zai ce ranka ya daɗe kaga masu shayin nan eh to muna da akwati wurin za mu ci kawai don a ɗibo dubu hamsin a bashi Allah ya taimaka at-tasi'a fa'ida ta tara daga cikin fa'idojin da muke ɗiba daga cikin darussan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kanat akhira wasayahu as-salata sala ƙarshen wasiyar manzon Allah ita ce a kula da sallah a kula da sallah tilkan lati kana yusi biha wa huwa yajudu bi nafsihi Allahu akbar wannan ita ce wasiyar da manzon Allah yake ta yi wa huwa yajudu bi lamsihi a halin yana fama da kanshi yana ji da kanshi ga rashin lafiya ta tsanani amma cewa yake as-salata sala hatta qata sautuhu har sai da muryar shi ta yanke aka daina jin muryar shi wa huwa yu'akkidu alaiha manzo Allah yana karfafa game da akula da sallah wa yuzakkiru biha yana wa'azantar da su wa yuraghibu fiha kuma yana kwadaitar da su game da sallah sallah sallah har aka ji muryar shi ta dauke duk صلى الله عليه وسلم فمن ضيع هذه الوصية وان دي ولاك أنت وانا وصية وفرط في الصلاة يسكتي جمد صلى lam yabqa lahu min addini ma ya'ulu alayhi ba abin da ya rage mishi na addini wanda kuma za a yi mishi hisabi a kai in har ka wulakantar da sallah ranar alkiyama ba wani binciken ka da za a yi to me ba a bincika gaba ɗayan buhunka ya tsiyaye ta wata huda baka sani ba saboda haka ba abin da ba a bincika fa ya akhi dan haka ya kai dan uwana hafiz ala sala ka kula da sallah hafiz ala wasiyatil mustafa sallallahu alaihi wasallam ka kula da wasiyyar manzon Allah zababban Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuwaddi'u dunya a lokacin yana ban kwana da duniya wala shakka anna ar-rajula fi tilka lahaba babu shakka mutum a irin wannan hali na yana dab zai rasu ya judu bi aghla wa asmana wa ahammal wasaya indahu yana ba da kula ne da wasiya mafi daraja da ɗaukaka da tsaba da muhimmanci a wurin shi duk sanda ka ga mutum yana dab da zai rasu yana cewa 'ya'yan shi zumunci ku kula da zumunci ku kula da zumunci to a rayuwar shi kakaf wannan abin shi yafi muhimmanci gare shi to annabi yana rasuwa yana cewa sallah ku kula da sallah ku kula da sallah sallah jama'a ita ce zumuncin da ke tsakanin ɗan adam da ubangiji sallah ita ce ke tsakanin musulmi da musulmi na zumunci in ka watsar da ita ba ka ba Allah ba ka ba musulmi don haka jama'a a kula da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ashira fa'ida ta biyar ko ilimi na biyar da muke koyo a wannan hali ai na goma afwan na goma kanat wasiyatu rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallama bis wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabi yake da sallah qaranatha ko qaranatha qaranatha wasiyatan wasiyatan ukhra eh wasiyatun ukhra wannan wasiyar to akwai kuma wata wasiyar tare da ita wadda take gwama da ita wa hiya qawluhu sallallahu alaihi ita ce magana annabi sallallahu alaihi da yake cewa as-salatu as ku kula da sallah ku kula da sallah ittaqullaha fi ma malakat aymanukum ku ji tsoron Allah game da abubuwan da hannunku suka mallaka to hannunku sun mallaki menene bayi ake cewa ku har mata ma hannunka ya mallaki matarka da kalmar Allah aka ɗaura maka aure da ita to ka kula da ita baiwarka ka kula da ita bawanka ka kula da shi wannan wasiyar ita ce ta sa Abu Zarri jama'a in ya tashi anko yake tsakanin shi da bawan shi wanda kun ga wannan ya saba al'adar manyan mutane babban mutum ya dinka babban riga kai direban shi zaka fito sai ka fito da yar shara saboda ko tsayawa aka yi to an san ga oga nan ga yaro nan turan nan sai aka ga sabanin haka Abu Zarri da babban riga da kayan ado bawan shi ma haka aka ce lafiya yace manzon Allah ne ya mana wasiya da haka suturar da kasa ita ya kamata bawanka ya sa abincin da ka ci shi ya kamata ka ci ayyaci me wannan yake nuna mana jama'a ashe ya kamata kenan masu aikin ka ka sa musu albashi da gwargwadon yadda za su ci su sha irin naka Shi ne abin da wannan yake nuna mana a yanzu da ake sa albashi wane sai ka sa mai albashi wanda zai sa riga irin taka ya ci abinci irin naka haka ya kamata eh abinda hadisi yake cewa shine mai abinda kuka ci ku ba su su ci abinda kuka sa ku ba su su sa to yanzu me yake faruwa alal aksi tamaman jama'a ya kasance akwai gidajen da yau security guards masu gadin gidan fa abincin gidan ma ba su kai su ci shi ba wannan ka tambayi mafi yawancin 'yan sanda da sojoji da mobile police waɗanda ake posting ɗinsu su tafi duty a cikin gidajen manyan mutane yana get yana aiki shi yake tsaron lafiyar mai gidan in aka tashi shiryowa za a kashe mai gidan sai an fara harin shi tukuna amma abincin gidan bai kai karfin arzikin shi ba tashar AIT da ke Abuja ta taɓa nuna wani rahoto da ya faru a Maitama a Abuja abin tausayi barayi suka je za su shigo gidan wani babban mutum da suka je za su kashe barawar sai ya daga hannu ya ce don Allah su taimake shi da mai gadi mai gadi ya ce dubu uku ne albashin shi in suka kashe shi dubu uku nan ma ba ta isa 'ya'yan shi su ɗaure shi don Allah su je duk abin da za su yi amma don Allah su taimake shi wannan kalmar ita ke ba da tausayi dubu uku ne albashin shi dubu uku ma ba ta isa shi ina kuma gan an kashe 'ya'yan shi in an kashe shi afuwan ina 'ya'yan shi za su rayu yau bai wuce wata guda ba haka wani security guard shi ma yake faɗi shi yake kula da wani gidan saukar gwamna gaba ɗaya a abuja amma nawa ne albashin shi sai ce dubu goma sai ban yadda ba sai na kira mai aikin gidan nake tambaya ya ce dubu goma ake bashi a abuja kuma kuma governor's lodge yake gadi gidan saukar gwamna na abuja yake gadi ma'ana mabudin gidan gaba ɗaya a hannun shi yake amma naira dubu goma ake bashi a abuja kuma kuma tun daga ina yake tun daga akwa ibom yake ya zo yana kukan ne za a yi wa matar shi aiki don Allah yana neman taimako ina his excellence da yake sa gidan ina kaza ina kaza ku rinka tunawa da haƙoƙin ma'aikata jama'a mutane ne ke share gari nawa ake ba su albashi masu sharar garin nan dubu uku dubu biyar ake ba su wanda aka kyautata dubu bakwai su suke sharar gari sannan ka je ka ga yadda ake almubazaranci da kuɗi ga inda za a ɗauki kuɗin a bayar da su a bisa haƙƙi an ƙi sai a tafi ana almubazaranci sai mutum ya tafi restaurant zai ci abinci kowane plate na abincin naira dubu ɗaya ne sai kawai sai dubi waɗanda ke wurin kawai sai ce biya biya musu wanda duk wanda ka gani a irin wannan restaurant din baya buƙatar sadaka balle kyauta don haka ko kawo mai baka birge shi ba don haka wani sai ya ce no i don't like it baya so ce sadaka kaɗin banza an ce maka shi talaka ne kana ganin shi ya tasa kaji yana ci zaka ce mishi ka bashi sadaka ga inda ake bukata can ba za a bayar ba sai a tafi kasashen waje ana bajinta don haka sai a rikita turawa sai a samu muna da electric electronics engineer muna da medical doctor muna da wane ne wane ne a nan sai a ce a je a ɗauko wani daga india a zo aje shi shi zai rinka lura da kafan wani zai zama muna da irin waɗannan ko fiye da su a nan a rinka biyan shi shi wancan in dollars duk waɗannan abubuwan ya kamata ku ji tsoron Allah waɗannan da kuka mallaki ikon cinsu da shansu ku rinka fitan musu da haƙƙinsu Allah ya taimake mu malam ya ce فرغم halatuhu sallallahu alaihi wa sallam allati تقتضي الانشغال an ghairihi tare da cewa ga halin da manzon Allah yake ciki na rashin lafiya ko wanda wannan halin ya kai cewa ya manta da wani shi ko falam yansa sallallahu alaihi wasallama hadhihi alfi'a manzon Allah bai manta da waɗannan mutane ba allati hiya mazannatu ba'd waɗanda su ake zaton rauni tare da su wal intiqas minan nasi kuma su ne na kasasu daga mutane kun fahimci magana da malam ke cewa mutumin da yake cikin gigicin rashin lafiya da ainihin halin zai rasu ba yana fama da kanshi bane yaushe zai tuna da wasu talakawa da masu gadi da wasu masu wanke-wanke da wasu bayi da sauransu amma manzon Allah da yake mutumin kirki ne mai tausayi ne gashi a wannan halin sai da ya tuna da su ya ce a kula da su lakin islam ko wa bi wasiyatin rasuli sallallahu alaihi wasallama arada raf'a min sha'ani hadhihi alfi'a sai dai musulunci da kuma wasiyar manzon Allah sun nufi su ɗaukaka darajar waɗannan nau'i na mutane tawsiya bi husni mu'amalatiha da kuma yin wasiya da cewa a kyautata wajen mu'amala da su wa ƙala qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ikhwanukum khawalukum yan uwanku abokan rayuwarku ne danginku ne zumuncinku ne ja'alahumullahu tahta aydikum Allah ne ya sanya su a ƙarƙashin hannunku kuka mallake su faman kana akhuhu tahta yadihi wanda ɗan uwan shi ke ƙarƙashin hannun shi kaga bawanka ko ma'aikacin gidanka ba a ce wai bawanka bane wanda zaka nuna mishi mulkin kama karya sai annabi ya ce dan uwanka ne wanda dan uwan shi ya zama a karkashin hannun shi falyut'imhu mimma ya'kul ya ciyar da shi abin da yake ce wal yulbishu mimma yalbas ya bashi tufafin da yake sawa shi ma ya sa sannan wala tukallifuhum kar ku tirsasa su su yi wani aiki wanda ba za su iya ba fa in kallaftumuhum in ku kuka ɗora musu aiki mai yawa fa a inuhun to sai ku taimake su Allahu akbar matan shi na gida da suke aikin gida manzon Allah yana da abubuwan da yake kula da su ya musu shara ya wanke musu kaza ya gyara musu kaza haka ainihin Anas ya bada labari yace in kaga manzon Allah a cikin gida ya taba nan ya gyara nan ya gyara nan ya gyara nan sallallahu alaihi wasallam aiki ya mata yawa ƴaƴanta nawa ƴaƴanta biyar ita ɗaya ce a wurinka ita za ta dafa abincin da za ku ci da safe da rana da daddare ita za ta yi wanki ita za ta yi wanke wanke ita za ta yi wa yara wanka sai ka dubi daga ciki me za ka taya ta sai ka ce ta ji da girki in gari ya waye kai kuma ka ɗora wa yaran ruwan wanka ka yi musu wanka ka shafa musu mai ba kaskanci ba ne sai ka taya ta ka taimaka mata wannan shine musulunci jama'a kuma wannan shine abin da addinin mu yace a yi don haka jama'a sunna ita ce a barbi Allah ya taimake mu wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi malam yace fasammahum ikhwa sai manzo Allah ya kira su ƴan uwa wa amara bil adli ma'ahum kuma ya umarni da cewa ai musu adalci a kyautata musu wa adami zulmihim kuma kada a zalunce su au taklifihum ma yashqu alaihim kar kuma a dora musu abin da zai tsananta gare su wa musharakatuhum fi zalika in kuma an dora musu aiki mai yawa fa to ayi tarayya da su ayi aikin tare da su idza waqa shay'un min al-kulfa in aka samu wani abu na nauyi musu yawa aiki ya musu yawa sai a taimaka musu fa fi ayyi tashri'in malam yace wacce irin shari'a ce zaka samu wannan ba shari'ar musulunci ba aw fi ayyi ta'alim a wacce irin karantarwa ce ake samun irin wannan adalci tajidu misla hadhihi al-wasaya wadda zaka samu irin wannan wasiyi Wasu yanci. jama'a ku duba ake cewa wai wane da wane da wane sun taso su suka kawo yan tabayi a duniya addinin musulunci shine addinin da ya fara zuwa da yan tabayi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya yanta bawa to ya yantar da wuyan shi daga wuta dan haka musulunci ba shi yake kira zuwa ga abautar da mutane ba musulunci yana kira zuwa ga me a yantar da mutane kuma abin tambaya shin musulunci ya samu akwai bayi a duniya ko babu ya samu ashe ba musulunci ne ya kawo bauta ba demokuraɗiyya da gargajiya ita ta kawo bauta musulunci da ya cewa ike a rinka ainihin yaye musu me yake cewa sai yake cewa falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba wai me yasa ba za ka kutsa waccan hanya ba sai ce ko ka san yadda tsurkukin hanyar take menene zai wanke maka ya buɗa maka wannan hanya sai ce fakku raqaba yanta bawa ka sai bawa ka yanta aliyu zainul abidin haka yake da ji manzon Allah ya faɗi wannan hadisi hadisin kakan shi ne aka karanto mishi sai rinka siyan bayi ya yanta ya rinka siyan bayi ya yanta ya rinka siyan bayi ya yanta abinda da ake so kenan jama'a ma'ana yanzu jama'a ku je gidan kurkuku ku gani akwai bayin naira dubu biyu akwai bawan naira dubu biyar ma'ana wani naira dubu biyar ce ta sa yau shekara shi kusan goma sha a gidan kurkuku ana zuwa yanzu aka biya naira dubu biyar din nan aka tafi da lauyoyi sai a tafi a zaro fayil din shi sai a je a biya sai a sake shi ku rinka zuwa gidan kurkuku ga me yake faruwa fakku ba. yanzu wani yana nan yana ina a daren nan yanzu yana Port amma zuciyar shi tana nan Zariya. me yasa ya gudu ya bar garin dan ya kasa ciyar da iyalan Don haka yana can a Port Harcourt din baya iya bacci ya zama bawan tunani nawa yake bukata jalin naira dubu goma ya ishe shi in ya zo zai kasa kayan miya ko yalan bello yana sayarwa yana ci da iyalan shi yana jin daɗi akan naira dubu goma fakku raqaba don haka ku fahimci yadda bauta ta ɗauki salo a waɗannan zamunna kar ku ce ai babu bayi akwai bayi na ainihin kaskanci da wulakanci irin wannan da suka shiga wani yana nan ya bar garin su nawa ake bin shi naira dubu hamsin kana biya mai naira dubu hamsin din zai dawo amma yayin da ya tafi fa iyalin suna nan suna ɓalɓalcewa suna lalacewa ko ya dawo ba zai iya haɗa tarbiyyar 'ya'yan ba sun lalace duk wannan yana daga abubuwan da musulunci yake kira zuwa gare shi sai sa addinin nan namu jama'a addini ne akwai mahasin akwai alkhairai masu dimbin yawa mi yawan yaɗa bishara Allah ya taimaka mana yake cewa fi ayyi ta'alim tajidu misla hadhihi alwasaya a cikin wace irin karantarwa zaka samu irin wannan wasiyoyi in ba ta musulunci ba wa misla hadha lihtimam da irin wannan ba da muhimmanci min a'zami rajuli daga mutumin da yafi kowa girma fi as'abil lahazat a kuma hali mafi wahala fiye da kowane hali me ake nufi manyan mutane galibi ba sa tunanin ire-iren waɗannan abubuwan ina fata an gane manyan mutane in ka zauna da su galibi zaka ga in kana magana ana talauci da sauransu kaza kaza kaza kaza kaza sai ga abin baya damun su amma annabi yana wannan halin amma yana tunani da wasu talakawa ga kuma halin da yake ciki innahu tashri'ul ilahi lallai sai dai a cikin shari'ar da Allah ya saukar alfarid wadda take kwaya ɗaya babu kamarta Allah maɗaukakin sarki ya taimaka alhadiya ashara fa'ida ta goma sha ɗaya daga cikin fa'idojin ilimi da muke ɗauka a wannan darasi نقلنا عددا من الأحاديث muhimma al العظيمة mun ɗauko adadi mai yawa daga cikin hadisai da wasiyoyi masu muhimmanci kuma manya-manya allati ausa bihar rasulu sallallahu alaihi waɗanda manzon Allah ya wasiya da su fi akhiri ayyamihi a ƙarshen rayuwar shi wa min zalika wasiyatuhu alaihi salatu wa taslimu bis salati wa ma malakat aymanukum daga cikin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wasiya da kula da sallah da kuma wasiya da kula da ainihin bayi wa huwa yugharghiru a halin yana gargara wato dab da ran shi zai fita fil lahazatil akhira a rayuwar shi ta ƙarshe min umurhi daga cikin ainihin wato shekarun rayuwar shi wa yanqati sautuhu har murya shi ta kare wala yusma'u minhu illa lihtimamul baligh bi amri hadha ad-din har murya shi ta ɗauke ba abin da ake ji sai ba da muhimmanci matuƙa da wannan ainihin addini ina fata an gane malam yace ce lana fi hadha durusun shin babu darussa a nan waɗanda za mu ɗiba wa ibar da abubuwan lura bil ihtimamu biddini waɗanda za su sa mu ba da muhimmanci game da addini fi hayatina a cikin wannan rayuwa ta mu al ta yau da gobe wa an nuwalli hadha ad-din ma yastahiqqu min al-inaya sannan wannan addini mu bashi kula da darajoji waɗanda ainihin suka kamata ainihin mu bashi allati kana yuwalliha iyyahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin darajoji da kula wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake ba wannan ainihin addini lallai akwai darasi a cikin wannan fi lahazatin naz'i ko akhira a cikin hali na cirewar rai ta ƙarshe annabi yake ba da muhimmanci game da wannan addini me ake nufi jama'a ana nufin annabi yana cikin wannan halin sallallahu alaihi wasallama ya ba da muhimmanci game da addini ko sayyidina umar ma ya yi haka ai an soke shi yana cikin jini amma me yake kula da shi sallah Wa waye karasa sallah an karasa sallan nan yaya aka yaya ake ciki sannan sayyidina umar yana kwance cikin jini baya iya miƙewa fa yake wasiya da cewa a kula da almuhajirina wal ansar da yawa yanzu ka ce babu muhajirai da ansar na'am amma ina tsofaffin sojoji ina tsofaffin ma'aikatan railway su ne almuhajirai na najeriya <laughs> ba su ne founding fathers ba waɗannan mutanen da suka sha wahala aka kafa ƙasar yanzu aka zo aka samu alu jajaye suka haye sama yanzu wani dattijan abin da yake so a rinka bashi naira dubu goma nan da aka ce za a rinka bashi a matsayin fanco na railway duk wata za a bashi naira dubu goma nan za a ga rayuwar shi ta kyautata amma sai ya je ina sai ya je abuja pension office bai san hanya abuja ba gabas ake bi ko yamma bai sani ba in ya shiga mota bai sanya zai je ba in ya je ina zai je wurin wa zai magana ka je pension office na sojoji ka ga yadda aka zubar da tsofaffin sojoji aka wulakanta su waɗannan su suka yakin bayafara su suka yakin kwango duk wani mutunci na ƙasar su suka kare duk wani yau da ake cewa janar wane ko wane ne wane ne ya ne musu kallon banza wai su sun yi ainihin soja ba ilimi ne amma su ne sojojin gaskiya na ƙasar dan su suka yi yaƙi amma ku je abuja ku ga yadda aka zubar da su wani yana amai wani yana gudawa ya zo neman haƙƙin shi an ce sai ya zo da kanshi tun daga ina zai taso wani zai zo ne tun daga biyu cikin jihar borno wani zai zo tun daga numan cikin jihar adamawa wani zai zo tun daga zuru cikin jihar kebbi wani tun daga kebbi zai tau wani zai zo daga Inugu su taro a abuja ba inda za su kwana a nan za su kwana wasu su nan suke mutuwa ku je abuja ku gani idan ɗan jarida ya zo zai kafshirin ɗinsu sai a kore shi wai ba a so ma ya ɗauki su don kai je gaya a duniya an ce kuma ga hukumar fansho an kafa an ce ga hukumar kaza an kafa 'yan sanda nawa ne yau 'yan operation aradu ko 'yan operation kaza aka kashe su a wurin aikin kare mutuncin jiha ko ƙasa ku je ku ga yau 'ya'yansu ba sa iya zuwa makaranta saboda mai an danne kuɗin wannan ainihin ɗan sanda ko soja da ya je operation yaƙi ko operation aradu don ya kare mutuncin jiha ya kwanta ya mutu an cinye kuɗin shi an wulaƙanta 'ya'yan shi waɗannan ai su ne za a ɗauka a matsayin almuhajiruna wal ansar sayyidina umar yana kwance cikin jini ya ce dan Allah a kula da su sai ya ce me ya ce saboda waɗannan mutanen da jinin su aka ɗaga musuluncin nan shine mahallin shahid dina wannan ƙasa da kake jin ake cewa wai Najeriya waɗannan mutanen su ne fa suka yi aikin haɗa ta fa kuma kullum ana tara yara a wurin assembly ana koya musu ƙarya the labor of our heroes past shall never be in vain wai aikin kwarai da magabatanmu suka yi ba zai tafi a banza ba to amma ai kun bar su kuma suna shan wahala dan Allah yanzu wani hali iyalan sardauna suke ciki iyalan tafa bale wani hali suke ciki waɗannan su ne iyayen ƙasa wani mutunta su akai ku duba sayyidina Umar fa alawansu ya sa musu dukansu ya ce a rinka ba su alawansu ba wannan ba ma ba yahude kasan duk duniya ba wanda Allah ke jin haushi irin ba yahude duk duniya ba wanda Allah ya tsana ya ki jini irin ba Yahude amma sayyidina Umar ya fito yana ran gadi sai ga wani tsoho ya ratayo fatanya yace baba ina zaka yace lokaci ya kusa na biyan haraji shine zan je in yi kwadago in samu kuɗin kwadago in je in biya kuɗin haraji kai wanda iri ne yace shi ba Yahude ne sayyidina Umar ya dube shi yace ma ansafnaka iz bayyana shababaka a iz akanna shababaka wa bayyana ka shaykhan ya ce ba mu maka adalci ba mun yi maka injustice tun kana karami muke cin moriyarka sannan yanzu ka tsufa kuma mu sai ka biya haraji ya ce koma ku rubuta sunan shi duk wata ku rinka bashi allowance wannan ba yahude ne na umar yawa haka tsakani da Allah jama'a abin da aka yi wa tsoffin sojoji na ƙasar nan an kyauta musu abin da aka yi wa ma'aikatan railway na da waɗanda yau abin ba alfarma suke roƙo ba fa su suke so a basu ba yi musu adalci ba shi yasa muke kira ku gyara in ba haka ba Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin zai rusa ku ya kawo wasu adilai waɗanda waɗannan adilan in suka zo sai sun tabbatar da doka Allah sai sun tabbatar da adalci wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihati eh la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna amna ya'budunani la yushrikuna Allah yake ya alƙawari ga muminai su kwantar da hankali za a samu juyin hali akwai zai zo Allah ne ya faɗi yaya wannan revolution ɗin waɗanne irin ajandodi zai zo da su ku ji abin da Allah ya ce sai ce a wannan lokaci za a tsarkake ƙasa za a daina shirka za a daina tsafi za a daina juju duk wani kafirci za a daina tauhidi za a yi sannan za a samu absolute security za a samu cikakken tsaro kowa zai samu kwanciyar hankali yanzu nan a masallaci muke fa amma ba mu da aminci in ya zama masallaci bai da aminci jama'a wurin ibada kenan ina ake magana kasuwa wa yake magana titi to za a kai lokacin da Allah ya ce za a samu wannan cikakken aminci don haka ku yi ƙoƙari ku gyara ya ku masu mulki idan ba ku gyara ba kun ji yadda Allah zai muku zai muku juyin waina ya kifa ku a danne ku ƙasa a zo a tabbatar da adalci shine abin da Allah ya wasu sayyidina Umar aka kashe su Abu Lahabi da Abu Jahali da duk aka kashe waɗannan aka zo aka tabbatar da adalci wannan adalcin da aka tabbatar shine kowa ya rinka cin moriyar wannan adalcin har yahudawa kaji har jaki har dabba har kowa yanzu kowa a takure yake a najeriya nan amma gashi muna da arziki muna da kuɗi turawa suna ganin mu masu kuɗi larabawa suna ganin mu masu kuɗi amma mu kuma fa uwar hanjinmu tana nan tana karkarar yunwa duk inda jama'a suka taru ka je ka kai musu abinci ka gani ba za su ce alhamdulillahi ba me za su ce bismillah za su ci za su yunwa seven point agenda ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji anan za mu saurara insha Allahu ta'ala saboda yadda lokaci ya ƙure sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba insha Allahu ta'ala muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa albarka abubuwan da muka karanta da abubuwan da muka faɗi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana mu. ba wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah